بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد باكن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته باذن الله تعالى a yau litinin 15 ga watan safar a wannan shekara ta 1433 daidai da tara ga watan janairu shekara ta 2012 miladiya za mu ci gaba a karatu umdatul ahkam a wannan masallaci da ake gabatarwa mai talar albarkarka da ke nan cikin kwakun gogarin mina a darasin da ya gabata muna cikin kitabun raba yanzu ma kuma za mu ɗora inda muka tsaya a hadis a darasin da ya gabata malam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ce wa ha radiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa indi rajulun fa qala ya Aisha man hadha قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة mala ya ce wa anha an kuma sake ruwaito wani hadisin daga gare ta ita wa kenan ita aisha radiyallahu anha take cewa da khala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shigo inda nake ya shigo ɗakina wa indi rajulun a lokacin akwai wani mutum a ɗakin mana ji wannan faƙal sai ma'aikin Allah ya ce ya aisha ya ke aisha man haza waye wannan ana bata mun gane wannan da kyau lalle ilalla wannan kan ya nuna mana tambaya ce da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi don ya san waye ga alamun tunda bai san shi ba kun gane wannan da kyau ko kuma lalle wannan zai nuna mana irin kishin da maza suke da shi wurin matansu bai kamata kai mutum ya bar matar shi haka saka kawai wannan ya shigo wannan ya fita ta magana da wani ta magana da wancan ba shi sai ya tambaye ta ya ce waye wannan kuma in kun lura bai jiran mata da wadansu abubuwa ba sai dai ya tambaya don tabbatarwa qultu sai na ce in jiwa kenan in ji Aisha radiyallahu anha ta ce akhi min ar-rada'a ai dan uwana ne amma ta bangaren shayarwa domin da dan uwanta ne ta bangaren nasab ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi zai zan su tunda mahaifinta Abubakar babban abokin shi ne kun gano wannan da ke ko wannan ko zai nuna kenan ya san yan uwanta waɗanda suke minan nasab shi sa ta ce akhi minan raza'a dan uwana ne na shayarwa faqal sai ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ya Aisha ya ki Aisha unzurna man ikhwanukun ku tsaya ku yi kallaci su waye yan uwan naku kuma alhalin da ita kaɗai yake sai ce unzurna ku duba ku ga su waye yan uwan naku don hukuncin ya shafi dukkan mata baki ɗaya fa inna marrada'atu ku sani fa abinda shayarwa da take haramtawa ita ce minal maja'a ita ce shayarwar da aka yi ta lokacin da ake jin yunwa in aka yi ta kuma ta gusar da wannan yunwar ana ba ta mun gane shayarwar da idan an yi ta ana jin idan aka ji yunwa in aka sha nonon sai yunwa ta gusu abin nan nonon da aka sha ya gusar da yunwa da ake ji to wannan shayarwar ita ce shayarwar da ke haramtarwa wannan ku kaga lalle ilalla ita ce shayarwar da aka yi ta a lokacin yaro yana karami sosai don a lokacin in ya ji yunwa ya sha nono nonon zai kusa mai da abincin da yake ci amma lokacin da mutum ya girma sai ya sha nono wani tasiri zai mai kun lura da wannan da kyau ko sai ke nuna mana wannan yana nuna cewar shayarwar da za ta yi tasiri ita ce shayarwar da za ta kau da yunwa saboda ku yi la'akari sosai da sosai ku dinga tantancewa wace irin shayarwa aka shin an yi ta ne lokacin ana karami ko kuma an yi ta ne bayan an girma domin idan bayan an girma ne ba ta tasiri amma idan kafa a girma ne ita ce take tasiri an bata bin haris radiyallahu anhu annahu tazawwaja umma annahu tazawwaja umma yahya بنت أبي إيهاب فجاءت فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما أنا أقبة بن الحارث an karɓi wani hadisi daga uquba dan harith Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda ukuba dan harith yake cewa annahu tazawwaja umma yahya shi ya auri ummu yahya wacce ba faɗi sunanta ba sai aka faɗi alkunyanta binta abi ihab diyar abu ihab da ya aure ta faja'at amatun sauda sai wata baiwa wacce take baka ta zo faƙalat sai ta ce wata bakar baiwa kenan ko yawa sai ta ce kada ardu'at kuma ai tabbas na shayar da ku ta shayar da ango ta shayar da amarya kenan mana jin karatun ko kace ne wai ce za ta rikita ango faƙalat sai wannan baiwa ta ce kada arda'atkuma ai tabbas na shayar da ku fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai na ambaci wannan bayanin ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa a'rad anni sai kau da kai bai ci wani abu kuma da abin ya faru bai nufi kowa ba sai ya nufi wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama qal yace fatana hait fatana haitu sai na ɗan koma gefe guda na sake maimaita mashi fazakartu zalika la sai na sake faɗa mashi ƙal sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa kaif to yanzu me za a yi me zai faru kuma yanzu ya kake so wa kada za'amat an kada a kuma alhalin ta ce ta shayar da ku yanzu me kake so mu ce eh yana son a ce tunda an ɗaura aure shi kenan <laughs> amma da ka ɗaura aure ne to da shi kenan tunda ɗaura a ina yanzu ya kake so a ce bayan ta ce ta shayar da ku shi kenan kai tsaye aure ya ɓaci babu aure kuma kai tsaye ba tare da shika ba ko wani abu kun ga wannan ya nuna mana dole ne mu tahi tsaye sosai da sosai duk wata wacce kasan an kawo ta gidanka mai ɗakinka ta shayar da ita alhalin ba ita ta haife ta ba ko yaro aka kawo shi gidanka ya sha nono a gidanka ba tare da cewar kuma ɗanka ba ne to yana da kyau ka dawwana sunan shi da komai duk bukatar da ake da su ka gan idan yan uwa ne wannan da sauki ka riga ka san ƴaƴan yayyanka ƴaƴan kannanka ƴaƴan kaza ƴaƴan kaza wannan zai zama da sauki haka sama da a ce ƴaƴan wasu gidaje ne ake shigo da su a sha ko ƴaƴan wasu gidaje ne ƴaƴanka ne kake kai su wasu gidaje su sha kullum da kyau ko dan kauce ma irin waɗannan al'amura din an gwada amarya suna cikin lalle misali a ce gobe za a ɗaura aure yau an yi bakuwa ta ce bari ta zo wurin ɗaura aure ko ta ce a ina shayar da su wannan ɗaura auren kenan a cewa annahu tazawwaja ya aura ba zai aura ba an ƙulla aure har an tare sai wata baiwa ta zo ta gamsa ta ce ai na riga na shayar da ku da ta ce ai na shayar da ku din nan shikenan taro ya tashi aure kuma ya lalace dan bai zama sunan shi aure ba to kun ga anan akwai al'amura al'amari na farko aure ya ɓaci kun lura? to yanzu saduwar da ya yi da ita za a mai haddi za a musu haddi ba za a musu haddi ba saboda me saboda wato shubahati la yujibu shaia saduwar da aka yi a kan shubaha ba ta wajabtar da ba za a mata haddi ba ba za a mai haddi ba la a duniya wala a lahira abu na biyu ya shaidan mace take eh a nan waɗansu suka ce a'a kamar abu hanifa ya ce sai dai in ya haɗa namiji ɗaya da mata biyu nan kuma mace ce ɗaya ma tallintar kun gane wannan da kyau ko to alamin da ya ga nasu hadisi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zartar da shaidar wannan baiwar Allah kun gane abin da nake so mu kai kan shi ƙa'ida ita ce wurin bata aure ma'ana abin nan aure ya lalace ko dai a sake ko kuma a wani wannan bai karbuwa da shaidar mace ɗaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau bai karbuwa bata aure ba kotu ta tabbatar da cewar auren wance da wani ya ɓaci baya tabbatuwa akan shaidar mace ɗaya tun da an riga an kulla aure to amma yanzu wannan ya ɓaci ko bai ɓaci ba akan shaidar mace ɗaya ko kuwa asalan ko istiklalan taba'an ne ya lalace ko kuwa istiklalan ne taba'an ne auren ya lalace ne taba'an ba istiklalan ba idan muka ce istiklalan shin auren kawai ne ya ɓaci ko kuwa a'a auren ya ɓaci ne ta sanadiyar shayarwa kaga ita ta ba da shaida ne akan shayarwa kun lura ko saboda haka da ta ba da shaida akan shayarwa da shayarwa ta tabbata sai ita kanta shayarwa ta raba auren ina ba ta mun fahimci wannan da ke ku yasa suke cewa yuthbitu taba'an yuthbitu taba'an ma la yuthbitu istiklalan kasancewa taba'an ne shi yasa abin din ya faru shi kan auren ta tabbata shi yasa nasiru sadi yake cewa wa min masail al ahkam fi tab'i yathbutu la idza istaqalla fa waqa misali ya halatta wani ma wani sallah wai idan mu fito da yaran fili ya bi halatta wani ma wani sallah ba amma ya halatta wani ma wani aikin haji to a cikin aikin hajjin ba akwai wa takhudhu maqam ibrahim musalla ba eh idan ka gama tawafi guda bakwai sai ka yi raka'o'i guda biyu a makamin ibrahim kun lura to yanzu baka yi baka mai baka mai sallah raka biyu ba tab'an li aiki hajji tunda yana cikin aiki hajji sai ya zama na kai kaga ya zama tab'an ne yake ne bai zama istiklalan dan ka je kai ma wani sallah raka biyu ba na fatan yaren ya dan fito fili haka dai wallahi saboda dole a kiyaye sosai da sosai wurin abin da ya shafi shayarwa kada a zo kuma ana ta kace na ce ana ta daga murya a ciki kullum da ke ko a wancan darasin da ya gabata mun yi wannan magana ko ina da ina ana yi amma inda aka fi yi za ka iya cewa karkara an fi kullum ko karkara an fi da zanen yaro ba shi da yaro maman shi bata mahaifiyar shi bata kusa ko ta je rafi ko ta je icce ko ta je gona ko ta je wani wuri ko ta je kawai sai a ɗauki yaro yaro ya tashi yana bacci kawai sai a ce wancan ba shi nono kun da ke ko to da zaran ba wancan ba shi nonon nan to haka yanzu maharamiya tana neman ta shigo can kuma sai gadi kuma nan ne aka fi yin auren gida wanda sai ga gari guda sai dai yarsu ta yi aure a cikin garin in dai ba daga baya da aka sami wayewa ta addini yana shiga ba da yan can garin ba su zo su iso ba su isa su shigo wannan garin su su nemi aure ba yan nan sai su tare su a hanya su nakaɗa musu duka Allah ta'ala ya soke amma alhamdulillah rabbil alamin an sami karatu ya shiga da ci gaba na sunna ya tabbatar da al'amura sosai da sosai an al-barra bin azib radiyallahu anhu qala خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة أمك فاحتمليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وقال خالتها وقال وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد anta akhuna maulana wa maulana an al-barra ibn azib radiyallahu an an garba wani hadisi daga barra dan azib Allah ta'ala ya kara mishi yadda قال براء دان عازب يجي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني من مكة من زال تسيرار tabbata الله gare shi يا فتو ده garin مكة a shekara ta bakwai da hijira ya fito daga garin makka da ya fito daga garin makka fatabi'atuhum ibnatu hamza sai diyar hamza bin abdul sai ta biyo su kada ku sha'afa hamza ibn abdul da wa kuma da abbas ibn abdul da wa abu talib ibn abdul da wa kuma yawwa abdullahi ibn abdul da wa kuma safiya bintu bintu abdul muttalib duk waɗannan yan uwa ne na mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi za ke cewa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kun gane ko kenan Hamza ammi ne gawa ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dan uwan mahaifinsa ne yace fatabi'atum ibnatu Hamza sai diyar Hamza ta biyo su bayan sun fito daga Makka tunadi tana kira tana cewa ya am ya am ya baffana ya baffana fatana walha ali sai Aliyu bin abi talib ya mika hannu ya rungume ta ya dauke ta fa kaza biye yadiha sai ya rike hannunta hannun wa kenan wannan yarinyar wannan baiwa Allah ibnu Hamza wa qala li Fatima sai ya ce ma mai ɗakin shi fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce dunaki bi na ta'ammiki karbi ɗiyar amminki karbi ɗiyar amminki fata miliha ki rungume ta in juwa kenan in bin Abi Talib yake faɗa wa mai sa Fatima fakta sama fiha to sai kuma magana ta tashi yanzu wa zai rike ta fakta sama fiya ali sai ali bin abi talib wa zaid da zaid bin harisa nau kenan wa ja'far da ja'far bin abi talib nau kenan uku sai suka yi husuma sai suka daga murya akan wa zai rike ta wa zai rene ta ana ba ta mun gano wannan da kyau kowannen su yana son ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su bashi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya bashi damar ya rene ta kuma kowannen su ya da dalili faqala ali sai ali ibn abi talib ce ana ahqqu biha ni na fi cancantan raini wannan baiwar Allah saboda me wahiya bunatu ammi wannan diya ce ta amina diyar amina ce domin shi aliyu ibn abi talib ko yawa shi abu talib din mahaifin aliyu ibn abi talib shi uwa da kani suke da hamza kaga ta zama ibnatu ammihi kenan wa qala ja'far sai ja'far dan uwan aliyu ibn abi talib yace ibnatu ammi diyar amina ce diyar baffa na ce kaga kenan yanzu dalilan Ali ibn Abi Talib da dalilan Ja'far duk sun zama iri daya nam wa khalatuha tahti kuma abun nan innata innata tana na ina auren innata eh eh eh ya eh mana gogo yar uwar uba ita ce amma ita ce amma khal kuma inna yar uwar uwa wa qala jafar sai jafar ya ce ibnatu ammi na farko dai diyar bafana ce wa khalatuha tahti kuma ina auren innata yanzu yana dalilai guda nawa guda biyu wa zaid sai zaid bin harisa wanda yake yana cikin kabilar kalb zaid bin harisa alkalbi sai ya ce ibnatu ahi ai ɗiyar diyar uwana ce domin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ƙulla ƴan uwantaka ya ƙulla ƴan uwantaka tsakanin Hamza bin Abdul da Zaid bin Harisa su zama yan uwan juna a farko farkon musulunci wacce yake wannan wannan yan uwantakar ta kai ga har tana ciyar da yan uwa guda biyu gado kuna fata muna fata mun gano wannan da ke ko har yana tabbatar da gado tsakani kafin ubangiji Allah madaukin sarki ya kawo ayu yusufu Allah fi auladikum lizzakari mithlu hadhul unsi to da ya kawo waɗannan sai zama na al'ukuwa ba ta cikin cin gado kai abin da ke cikin cin gado nikahun wa walahun wa nasab ma ba da hunan mawarisi sabab sai aka fitar da wannan ubangiji Allah madaukin sarki kenan ya kayyade mai kai ce ulul arhami ba'dhu mu'awla bi ba'dhin fi kitabillah ina ba ta mun da dalilan kowanne ɗayan su su nawa uku zaid bin harisa wanda yake yantaccen bawa ne na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata jiya ko a karatun mawata da safi faqada biha biyu sallallahu alaihi wasallam li khalatiha sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yanke hukuncin wacce za ta riƙe rayananta ita ce innata ‘yar uwar mahaifiyarta, ƙanwa mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta. Wannan zai nuna mana, wannan tartibi da muka karanto, zai nuna mana lallai idan ana rikici wajen reno wa zai ɗauki renon wanci har yanzu komai shari'a ta fayyace mana filla-filla daki-daki ko dai ya zamana wannan ya rasu kamar yadda hamza ya rasu ku da ke ko hamza ya rasu ne ake maganar rikon wannan yanzu wa zai riko kowa ya ba da dalili sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garisi ya mayar da renan ga dangin uwa diriciyar duk waɗannan dangin uba ne ga dangin uba ga dangin uwa su waye dangin uba Ali bin Abi Talib dangin uba ne dawa Jafar shi ma dangin uba ne ina fata mun waɗannan al'amura ɗin amma sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yamma mayar da darajar da tafi ƙarfi a wurin raino kulurar jumlar a wurin raino ita ce dangin uwa wannan ta fi ƙarfi shi sa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce alhalatu bi manzilatul ummi alhalatu yar uwa ko kanwar uwa ita ce in nake nan bi manzilatul ummi tana matsayin uwa ne ina fata mun fahimci wannan da kyau tana matsayin uwa ɗari bisa ɗari eh ni yake mana kace menene tunga eh eh ya ce suka ce ba ta matsayin uwa ɗari bisa ɗari mun dai san wa ake nufi da alkhala ita ce yar uwa ko kanwar uwa a wacce ake kira a hausa inna yar uba ko kanwar uba ita ake kira goggo in dai ba sha'afa ba ko ma ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce alkhalatu yar uwar uwa ma'ana yar uwa ko kanwar uwa na kenan bi manzilatul ummi tana matsayin uwa ne saboda ka sai aka dauke ta aka ba mai ɗakin Ja'far a matsayin ta rike ta ina fata mafahimci wannan da kyau to kaga yanzu wannan hukunci ne da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi to amma kuma za ka ga akwai hukunce-hukuncen da ba ma alhala ba uwa idan ana rikici tsakanin uwa da uba wa zai riki yaro ana wannan ko ba wannan a wannan lokaci eh bayan rabuwa sai ga ana wa zai riki wani ya ce a bashi shi ayyanshi ko ta ce ita za ta riki yayanta sai kuma ba za ka rasa wasu da hadisai da suke nuna cewar za ta ci gaba da rike 'ya'yanta muddin ba ta aure ba ita wa kenan uwa muddin ba ta aure ba amma idan ta aure ya nuna akwai kuma sabuwar magana kenan miji yana da ja to amma anan fa ayin ka anan aslan akwai yardar mai gidanta ne wa jafar akwai yarda shi na ta rike ta ina fata mun fahimci mun fahimci wannan da kyau mu dawo magana mu ta su tunda mun fahimci ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a karshen ya mai da abin ga alkhala dangin uwa su rike wannan bai hana kenan dangin uba sai dai an sami an samu tasawa ne ga dangin uwa ga dangin uba to wanne ne zai rika tunda duk matsayi ne sai aka mai da su ga dangin uwa don kazan suna kulawa da wani abu ya fi ga wannan duk da cewar kuma ba sa cikin magada magada a dangin uwa ba su da yawa amma kuma sai ga kazar-kazar da taimako da abin nan dangin uwa suna da wannan sosai da sosai amma kuma dangin uba ba su suke tun daga farko ba suwa suke ranka ragon suna dangin uwa suke za ga da kowa da haƙƙinsa da ake bashi shi ina fata mun fahimci wannan da kyau sai mu dawo magana ko ku da kuka ce al-khalatu bi manzilatul ummi yar inna ba ta matsayin uwa 100 bisa 100 mhm. saboda me eh eh ba za ta ci ta ba kun ji maganar ba za ta ci sabanin uwa tana cin gado tana cin gadon yarta amma wannan alkhala inna ba za ta shiga dan yar yayata ba ko yar kanwata ba ba ta cikin ma masu cin gado aslan tana cikin zaul arham ɗaya kenan na biyu yawwa kun gane yanzu mutum ba zai auri mahaifiyar matar shi ba kuna jina ba zai aure mahaifiyar matar shi ba to amma kanwar matar shi ko yar matar shi zai aure ta idan sun rabu da wannan abin da aka hana kawai shine aljam'u kun gane ko shine abin da aka hana kana auren mace kana auren yar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta shine aka hana ko kana auren mace kana auren kuma yar mahaifinta ko kanwar mahaifinta shi aka hana kaga waɗannan abubuwa guda biyu sun lalle sun nuna mana ba tana matsayin uwa ne ɗari bisa ɗari ba tana matsayin ne ta wata fuskar wa qala li ali sai ya ce ma ali bin abi talib anta minni wa ana mink anta minni kai daga gare ni kake ni kuma daga gare ka nake dan me dindi yan uwan juna ne ta yana suka zama yan uwan juna da aliyu bin abi talib kaga aliyu bin abi talib abin nan rasulullah bin abdullah ka gane ko shi ma kuma bin abi abdul muttalib wancan ma bin abdul muttalib duk yan uwan juna ne hakan nan kuma yace da abin nan yace li ja'far ashbahata khalqi wa khuluqi kayi kama da halitta ka yi kama da ɗabi'una ya ya zaka ji wannan daɗin. wai a cikin wancan guda biyu anta minni wa ana minki da ashbata halki wa halitta ka ta jiki siffofinka na zahiri sun yi kama da siffofina na zahiri ɗabi'unka sun yi kama da ɗabi'una in ji manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka inda ba inda in yanzu ne mutum ya samu wata zawiya inda ba fahimci addini ba sai tankwashe kafa kawai dinga ba mutane aljanna ko ya miƙe kafa kawai a dinga zuwa ana talasa ana wuciya <laughs> ko ba yake ba nam yanzu wannan wannan hadisin anta minni wa ana mink zai iya zama shaida akan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwansa Ali bin Abi Talib shine khalifansa eh eh kun shiru ba zai zama in ya zama da wannan tokon zai zama kuma da ashbata khalqi wa khuluqi na'am wa qala li zaid sai ya ce ma zaid zaid bin harisa kenan anta akhuna wa maulana kai dan uwanmu ne a musulunci kai kuma yantaccen mu ne sallallahu alaihi wasallama dubu duk waɗannan mutane guda uku da suka yi daga murya akan abin da ya shafi nan wannan baiwar Allah ba su samu ba kun gane ko duk da cewa Ja'far muna bi tsali ya samu ta wani bangare tunda mai ɗakin shi ce ta rene ta kaga yanzu shi ke renanta amma ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai ya faɗa musu lafuzza ba su sanyaya rai masu tausayawa wanda ke sai ka ga dare nan ma da waɗannan lafuzan in za ka auna sai ga lalle ilalla duk da ba samu renan ba amma sun samu waɗansu shaida masu kima masu daraja dubu ta shaida ta farko ya ce da Ali bin Abi Talib anta minni wa ana mink shaida ta biyu da yace ce ma Ja'far ya ce ashbata khalqi wa khuluqi ya ma Zaid ya ce anta akhuna wa maulana duba da ya ce ashbata halki wa khulqi da aka tambayi Aisha yallahu anha aka ce da ita menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ta ce khulqu alquran ashe kenan Ja'far ya yi kama da ɗabi'unsa halayensa irin halaye ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to zamu ga kenan wannan hadisi da muka karanta shine hadisin karshe a kitabun rada hadisi ne da yake magana akan abin da ya shafi raino in an tashi raino ya al'amarin zai kasance ina fata mun gano wannan da kyau tabaka ne ake da su ma'ana matattakala ne bangare kaza shi ke da karfi akan wannan bangaren in shi kuma babu sai wannan bangaren sai wannan bangaren sai wannan bangaren don a bai ma kowa haƙƙinsa kenan wani yana nuna mana musulunci bai bamu haka saka ba yadda ake shan nono da ya yi mana bayani yadda ma nono yake tasiri wurin haramtarwa ko abin nan ya yi mana bayani idan mutum ya rasu yadda in murya ta daga akan wa zai riƙe renon wani wa zai riƙe renon wani duk musulunci ya zayyana mana yadda za a yi wannan reno din alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq akwai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am Eh, kaka kenan kuna ji da kaka mahaifiyar uwa da kaka mahaifiyar uba wacce ce ta cancanta eh kiyasi da wani hadisi mahaifiyar uwa ita tafi in ga lura duk darajar su daya wani shine wa yanta sawa na sabul jaddati kenan ko wa kullu kunna hunna warisati tunda kowace tsakaninta da mahaifiyar mutum ɗaya ne again na'am wanne ne ne sai wa kuma na'am a ayyuban mu ba mu zo kan wannan ba tukun wani hadisi ko ko dai kin kyau ce ya yaya ban ji ba eh a to shi kenan e eh harisa sai ya ce ai diyar dan uwana ce domin me hamza ya zama dan uwan shi domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata agare shi ya kulla yan uwantaka tsakanin zaid harisa da hamza bin abdul muttalib kuma ga dan uwa yana da tasiri wurin rainan ya dan uwansa ko dan uwansa shi za ya ce da ya ce ta dan uwana ni na fi cancanta da rikita su han maka ce ma wannan yan uwantaka tana haifar da gado a wancan lokaci ku yan uwantaka ce mai karfin gaske duk matsayinsu ɗaya kamar yadda yake hamza hamza shi ya haife ta haka na abu talib ya haife duk matsayinsu ɗaya ka gane ko kenan akwai auratai a tsakaninsu ko da ya rikita ta girma zai iya aurenta yau eh, yauwa kamar haka ne ka gane ko in ya rike ta ka fahimci wannan da ke ko in ya rike ta ta girma kaga mai ɗakin shi ce ta rike ta kenan ko ta kula da ita sai ta girma kuma na ka tashi aurawa kuma zai iya aura eh ka shiru mai abin nan ciki da ta tashi rasuwa kuma sai ta rasu bata ba kowa ba sai shi kaga ma yana da nusfi na me namiji sannan kuma baki shine ibn al'am an hmm? kace me eh na'am kace me fatana haitu sai na sake zagayowa na ce da manzara salam ya gafi abin da aka ce sai ya ce to yanzu ya zan ce bayan ta ce ta shayar da ku kenan kawai za mu shiga kitabu kai tsaye insha Allah ta'ala